الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت أكو قوة رمضان هجرة تدود الهجرة أربعين دهدو daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2023 za mu ci gaba da tafsirin suratul ahzab daga ayata 17 insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani akan jarabawar Allah madaukaki قل من ذا الذي يعصمكم من الله قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا إن أراد بكم رحمة وما يجدون لهم من Allah madaukaki yana magana eh, da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kafirai suka hada kai da nufin za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai gaba daya a lokacin da kafirai suka zo ganin madina hankalin mutane ya tashi kwarai don haka Allah kuke yake ce ma annabi sallallahu alaihi sallam? kul ka ce musu man dalladhi ya'simukum min Allah wane ne wanda zai iya tsare ku game da Allah in arada bikum su'an idan Allah yayi nufin wata cuta gare ku aw arada bikum rahma ko Allah yayi nufin wata rahama gare ku wane ne wanda zai iya ba ku tsaro idan Allah ya yi nufin wata cuta gare ku ko kuma ya yi nufin wata rahama gare ku shi ne Allah ya ce wala ya ji duna lafin min duni lahi waliyan wala nasira ba za su sama makawunansu wani mai jibinta ba in ba Allah ba hakanan kuma ba su iya sama wa su wani mai taimako idan aka ce mai jibinta idan allah ya turo wata musiba babu mai iya kawar da ita shine allah yake nufi da waliyya babu wanda zai iya kawar da musibar da allah ya turo ta idan aka ce wala nasirafa ba ma kawarwa ba babu mai iya rage musibar da Allah madaukake ya turo ta ba mai iya kawar da ita kuma babu mai iya ragewa sai Allah shi kadai wannan ayar tana daga cikin ayoyi waɗanda suke tabbatar da abubuwa guda biyu na farko babu wanda ya fi ƙarfin bala'i ya same shi babu mutumin da ya fi karfin a ce bala'i zai sauko gare shi da dai akwai mutanen da za su iya samun tsira game da bala'i ibtila'i wallahi ba zai wuce annabi da sahabbansa ba to tun da kuwa kaga Allah ya faɗi wannan maganar ka annabi da kuma sahabbai wallahi babu wani ɗan adam wanda zai ce bala'i ba zai same shi ba a rayuwarsa babu shi na biyu wannan ayat tana nuna mana ibtila'in Allah ba shi da iyaka ba ka iya harsashen bala'in da Allah zai saukar maka a rayuwarka domin in ka dubi yadda ayan yadda ayan Allah tabaraka ala yake magana a cikinta in arada bikum su'an idan Allah ya nufin wata cuta wata cutar nan Allah bai nuna iyakarta ba saboda haka kowane irin jarabawa Allah yana iya saukar da shi ga ɗan adam kowane iri me yake karantar da mu mu zauna da shiri duk inda musulmi yake ya zauna da shiri ko dai Allah ya masa jarabawa da wata cuta ko Allah ya masa jarabawa da rahama kar ka yi tsammanin akwai wata garkuwa da za ka iya riƙewa babu babu garkuwar da za ka rike ta hana wannan musiba zuwa sai dai tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala da zikirin Allah madaukaki su ne kadai shi yasa yace min dunilla ashe duk wanda ya rike Allah yana iya samun sauki ta wajen jarabawar Allah amma ka ce akwai wani abin da zaka rike wanda zai hana musiba ta same ka wannan babu shi to akwai ayar da ta fassara wannan ita ce aya ta 35 ta suratul anbiya wannan ayar Allah ya fito da bayanin a fili wa nabluukum bisharri wal khairi fitna Allah yace za mu jaraba ku da alkhairi za mu jaraba ku da sharri kaga ya riga ya faɗa a cikin alkur'ani sharrin nan kowane iri yana iya samun ka Allah ka mana sauki haka nan kuma alkhairi Allah yana jarabta wasu da alkhairi wasu kuma Allah ya musu jarabawa da sharri wanda aka masa jarabawa da sharri ana jiran ganin haƙurinsa wanda aka masa jarabawa da alkhairi ana jiran ganin godiyarsa Allah ya ce wa ilaina turja'un me ake nema wajen dan adam abinda ake nema ga dan adam idan bala'i ya same ka abinda ake nema a wurinka guda ɗaya ne ka yarda wannan bala'in babu mai iya kawo maka shi in ba Allah ba da shi yasa Allah madaukake ce wala yajiduna lahum min dunillah waliyan wala nasira banda Allah babu mai iya kawar da wannan musiba gare ka banda Allah babu mai iya kawo musiba gare ka ka yarda da wannan yarda da shi bi annahu kullu ma yusibuhu shay'un maktubun abinda ake so da kai ka yadda duk abinda ya same ka a duniyan nan dama can Allah ya rubuta ya rubuta zai same ka don haka komai ka ga yana aukuwa a duniyan nan yana ƙarƙashin mashi'atullahi wa ƙudurarki nufin Allah da kuma Kuduran Allah duk abin da ka gaya uku a duniya karka yadda da cewar akwai wani boka da zai iya baka kariya akwai wani aljani wanda zai iya baka taro, don mutumin da ya sake wannan abu ya shiga zuciyarsa ya tafi Allah ka tare mu akwai littafin da ibn qayyim jawziya ya rubuta da ake kira kitabu tibbin nabawi wannan littafin ya rubuta shi ne musamman saboda bayani akan abin da ya shafi jinya ta riko da sunnar manzon Allah da dama cututtuka iri-iri ne akwai cuta ta zuciya cutar zuciya ita ma ba ka samu maganinta sai ka koma wajen manzon Allah to Allah subhanahu ta'ala ya tsara al'amura na duniya akan mashi'arsa da ƙudurarsa. ibn al-qayyim yace fa minhu al-bala'u saboda ka duk inda kaga bala'i ya zo daga wajen Allah ne wa minhu al-i'ana duk inda kaga an samu wani taimako daga wajen Allah ne wa minhu ma yatlubu an-najata minhu abinda ma zaka iya riko da shi ka samu tsira daga fitina daga wajen Allah yake saboda haka akwai garkuwa babu shaka akwai rigakafi akwai rigakafi wanda manzon Allah ya karantar da mu kamar misali mutumin da yake zikiri kai zikiri da safi kai zikiri da yamma kai zikiri in ka zo kwanciya za zaka samu wata kariya ta musamman to ibnu qayyim jawziya yace ma ya tulubun najata minhu abinda ma zaka iya samun kariyan ta dalilinsa nan ma ba za ka samu ba sai ka koma wajen manzon Allah wa ilaihi al-iltija'u fi najati idan bala'i ya sauko babu inda zaka nemi mafaka sai wajen Allah wa huwa alladhi yulja'u ilayhi fi an yunjiya mimma minhu idan musiba ta zo daga wajen wa daga wajen Allah ne to idan zaka gudu gurin wa zaka gurin Allah ne karka yi tsammanin akwai wani da zai tsare ka in ba Allah ba wa biki bihi mimma minhu idan ma ana neman wani zikiri wanda za a rika neman tsaron Allah daga musibar Allah to sai an koma wajen Allah don haka fahuwa rabbu kulli shay'in wala yakunu shay'un illa bi mashi'atihi Allah shi ya tsara komi kuma ba abin da zai tabbata face akan manufar Allah subhanahu wataala shine ibnu qayyim jawziya ya bada misali da aya ta 17 ta suratul an'am wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa kaji yanda Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bi durrin idan Allah ya same ka da wata cuta ashe kaga cutar ma Allah shi ya samar da wannan cutar gare ka in yamsaska Allahu bi durrin fala shi falahu babu mai yaye wannan cuta illa sai Allah wa in yamsaska bi khairin in Allah ya shafe ka da wata da wani alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir to Allah mai iko ne akan komai wato Allah yana iya jaraba ka da alkhairi Allah yana iya jaraba ka da sharri sai sai ce shi Allah mai iko ne akan komai idan Allah zai jarabci annabi Muhammad ya jarabawa ga manyan bayinsa waliyan Allah su ne sahabban manzon Allah to don Allah wa ya tsira babu wanda ya tsira don haka kadara ce ta Allah kuma akan haka ya tsara duniya wanda ya zo ayoyi guda biyu na suratul hadid da aya ta 22 zuwa aya ta 23 ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum babu wata musiba da za ta auku a nan ƙasa babu musiba da za ta shafi jikin ɗan adam illa fi kitabin min qabli an nabra'aha dama can Allah ya ce mun riga mun rubuta musiba za ta auku inna zalika ala yasir wannan abu ne mai sauƙi ga Allah ashe kenan tuntuni Allah shi ya tsara duk wata musiba da za ta auku a duniyan nan akan tsarin Allah ne ya ma rubuta ya ma rubuta shi yasa yace kai la ta'asau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur saboda karma kai takaici idan ka rasa wata ni'ima da kake tare da ita musiba ta same ka ka rasa wata ni'ima karka yi wanta kaici ka sani Allah shi ya tsara tuntuni ka asaran iyali ko ka asaran dukiya ko an samu asara na rayuka Allah ce kai la ta asau ma fataku karku rika shiga takaici saboda abin da kuka rasa wannan dama can Allah ya rubuta zaka rasa wannan abin haka na suratu ta aya ta goma sha ɗaya ma asaba min musibatin illa bi iznillah babu wata musiba da za ta samu face da izinin Allah babu musibar da za ta auku sai da izinin Allah wa man yu'min billah yahdi qalbahu wanda ya gaskanta Allah ya shirye da zuciyarsa wato ruwanka ko dai ka yadda ko kar ka yadda in ka yadda to ka ci riba saboda me Allah zai shirye da zuciyarka saboda wannan yarda da kai wallahu bi kulli shay'in alim Abdullah ibn Mas'ud haka ya faɗa Abdullah ibn Mas'ud yace huwa ar-rajulu tusibuhu musiba فيعلم أنها من عند mutum ne musiba ta same shi nan take ya iya sanin cewa wannan musibar daga wajen Allah ne sai ya yarda ya mika wuyarsa ga Allah subhanahu wata'ala to tunda ka yarda babu mai iya saukar da musiba sai Allah to sai Allah ya shirye da zuciyarka matakin farko shine saukar musiba ka yarda cewar wannan musibar babu mai iya saukar da ita sai Allah musiba shine abin da zai iya samun dan adam wanda dan adam bai so ya auku da shi ba ko dai asara ko ko wata damuwa ta same ka ta dalilin hukuncin Allah duk wani abin da zai same ka mara kyau ka sani Allah shi ya tsara ka yadda da wannan kuma Allah bai tsara shi saboda bai son ka ba jarabawa ce akwai ilimi na Allah a tattare da wannan Abin da zai nuna maka babu wanda ya tsira ga hukuncin Allah shine Allah yana magana ne da Annabi Muhammad da kuma sahabbansa idan ana maganar waliyan Allah babu shakka Allah ba shi da waliyan da suka fi annabi da sahabbansa Allah ya kada musu yarda ibn kasir ya ce idan musiba ta sauko ka yarda cewar wannan musibar daga Allah ne yahdi qalbahu lil yaqin Allah zai shiryar da zuciyarka zuciyarka za ta ƙara samun ɗaukaka za ta cimma martaba ta al yaqin martabata ta al-yaqin tana sama da martaba ta al-iman fa ya'lam anna ma asabahu lam yakun li yuqti'ahu dama abinda ake son ka yarda da shi duk abin da ya same ka ba zai kuskure ka ba wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka abinda ya kuskure ka dama ba zai same ka ba saboda kaman asabatu musiba fa'alima annaha bi qada'illahi wa qadarihi idan musiba ta samu sai ka sani wannan musibar Allah shi ya hukunta kuma Allah shi ya kaddara musibar ta auku a wannan lokaci fasabara wahtasaba saboda ka sai kai hakuri sai kai fatan Allah ya maka sakayya akan wannan hakurin da kai wastaslama liqada'illah sai mutum ya mika wuyarsa ga hukuncin Allah idan kai haka hadallahu qalbahu Allah sai ya shiryar da zuciyarka babu abin da yake samar da shiryar zuciya sai yarda da kaddaran Allah tabaraka wa ta'ala saboda aka yi sa ladan yana da girma ladan yana da girman gaske duk wanda yake son ya samu eh, wanda yake son ya samu shiriyar Allah kai tsaye ga zuciyarsa da zuciyarka ta yarda babu wani abu mai daɗi da zai auku a duniyar nan face tsarin Allah ne babu abu mara daɗi wanda zai auku a duniyar nan face tsarin Allah ne kuma yarda da wannan hukunci na Allah ɗin dole ne ba wai ana baka zaɓi ba ne dole ne ka yarda da hukuncin Allah akwai dalilai waɗanda za mu karanta na hadisan manzon Allah akwai dalilai dalili na farko shine hadisin yazid bin abdullahi bin shakir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allah azza wa jalla la yabtali al-abda fi ma a'tahu Allah yana jaraba bawa ta duk abin da Allah ya ba mu bawa idan Allah ya baka wani abu jarabawa ne idan Allah ya baka wani abu to jaraba ka yake yi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in radiya bima qasama Allah lahu idan ya yarda da wannan rabo da Allah ya masa burika lahu fihi sai Allah ya masa albarka a cikin wannan rabo da Allah ya bashi wa wasa'ahu kuma sai Allah ya fada da wannan abin Allah sai ya fada da shi kowa da irin kyautar da Allah yake masa kai kuma sai Allah ya kaddara da ko za ka yi ba ka yi tunanin wannan hukunci da Allah ya maka akwai zalunci ba ka yarda da wannan hukunci da Allah ya kaddara ya zama sana'arka ita ce ka yi dako kafin ka ci abinci ka yarda Allah shi ya tsara da sanin Allah ne kuma Allah bai zalunce ka ba manzon Allah ya idan ka yarda wannan dakon sai Allah ya sa albarka a ciki wannan dakon da kake sai Allah ya sa masa albarka albarkan da zai yi sai Allah ya ƙara faɗaɗa wannan dakon wannan sana'ar taka sai Allah ya ƙara faɗinta cikin ikon Allah ba kai kaɗai ba sai an samu dubun dubata masu hutawa a inuwar wannan sana'a in ji annabi sallallahu alaihi wasallam don babu abin da ya fi Allah babu abin da ya gagari Allah kamar da Allah ya faɗa waɗancan ayoyi da muka karanta inna zalika ala Allah yasir abu ne mai sauƙi sai manzon Allah ya ce wa illam yarda bima qasama Allahu lahu idan bai yarda da wannan rabo da Allah ya mishi ba to sai manzon Allah ya ce lam yubarak lahu fihi Allah ba zai masa albarka a ciki ba bayan babu albarka sannan kuma zai ta shiga wahala babu sauƙi dalili kawai saboda bai yarda hukuncin Allah ne ba wannan hadisin babu shakka gaskiya ne yana sahihul jami'i sagir hadisi na 1869 saboda ka sa duk sana'ar da kake ka gane ba dabara ka bace wallahi tsarin Allah ne kamar yadda al-Imam Malik yake faɗa yanda kaga Allah ya halicce mu daban-daban haka Allah ya tsara hanyar samun abincin kowanne ba zaɓinka ka bane abinda ka samu kanka a kai ka yi Allah godiya ka yarda Allah shi ya tsara kuma Allah bai zalunce ka ba idan ka yarda to za ka ga nasara a cikin wannan rayuwar taka hadisi na biyu shine hadisin Anas bin Malik a hadisin Anas manzo Allah ya inna izamal jaza'i ma'a izamil bala'i babban lada yana tare da babban bala'i yanzu kaga mun samu amsa kenan saboda haka idan aka ce annabi ya fi kowa lada sahabbansa sun fi kowane musulmi lada a shekaga bala'insu zai fi namu dole bala'insu ya fi namu kamar da manzan Allah ya faɗa girman lada ya ta'allaka da girman bala'i to sai manzan Allah ya ce wa inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahu shi Allah idan yana son mutane sai ya jefa bala'i gare su kaga kuma wani tsari na Allah subhanahu wata'ala kamar kai dan adam idan kana son abu baka son wannan abin fitina ta same shi to amma shi Allah in yana son bawa to sai jefa mar bala'i ashe bala'i da yake saukowa ga dan adam ba kiyayyar Allah bace soyayyar Allah ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka za ka ga Allah ya jarabci annabawa Allah ya jarabci manyan waliyan Allah saboda mai saboda yana son su to sai mazan Allah ya ce faman rabiya falahu riba wanda ya yarda da wannan hukunci na Allah sai zai samu yardan Allah wa man safifa wanda ya fusata da hukuncin Allah falahu safatu zai samu fushin Allah don haka idan Allah ya maka hukunci karka yadda a dalilin wannan hukunci ka fusata karka yadda ka nuna yardanka da wannan hukunci na Allah kamar misali Abdullahi bin Abbas idan aka zo aka ce mar Abdullahi bin Abbas ɗanka ya rasu sai ya faɗi masu Allah sujuda ya ce na gode ya Allah saboda mutuwar ɗan ita ma rahama ce ta Allah gare shi saboda haka idan aka samu ibtila'i gare ka kar ka yadda ka nuna fushinka game da wannan ibtila'i na Allah tabaraka wata'ala domin idan ka nuna fushi Allah zai yi fushi da kai kuma wannan hadisin shi ma isnadin sa yana da kyau <clears throat> yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2110 asalin hadisin yana sahihu ibn majah riwayar al-imam ibn majah hadisi na 3256 wannan hadisin ya tabbata daga manzon Allah don haka Allah yana jaraba ka gwargwadon yawan ladan da Allah yake son ya baka saboda ka zaka ga wani ya daɗe yana cikin jarabawa jarabawa ta jinya ko jarabawa na talauci ko wani abu wannan ba ƙiyayyar Allah ba ne alama ce ta son Allah ga wannan bawa amma in ka lura za ka ga zukatanmu sun bar wannan tsari tunaninmu ya zama akasin haka mu gani muke idan talauci ya sauka ga bawa Allah bai san shi shi kuma zan Allah ya ce inna izamal bala jaza'i ma'a izamil bala'i babban lada yana tare da babban bala'i Allah ka samu iya yarda da hukuncinka don haka in ka dubi malamai waɗanda suka gabata salaf malamai da yawa suna cewa yarda da hukuncin Allah ba zaɓi ba dole ba wai an baka zaɓi ba ne ka yarda ko da yake Allah eh annabi yana cewa faman rabiya falahu riba wa man safita falahu sakatu idan ka yarda ka samu yardan Allah in ka fusata ka samu fushin Allah ba zaɓi ba Allah bai baka zaɓi ba ka yarda da hukuncin Allah dole daga cikin fa akwai al'imam Ali bin Aqil al-Baghdadi wanda ibn al al jawziya ya kawo labarin sa littafin madarijus salikin yana juz'i na farko shafin 130 yana cewa yarda da hukuncin Allah dole sannan akwai al-imam Ahmad bin Idris al-Qarafi al-Maliki mai littafin Anwar al-Buruq sanannen malami akwai babi musamman da ya yi alfarku bai na ƙa'idatun riba eh, bilkaba'i ya yi babi musamman saboda bayani game da ƙa'idar yarda da hukuncin Allah ƙa'ida ce yarda da hukuncin Allah shin yarda da hukuncin Allah ganin dama ne ko dole ne ba ganin dama ba ne dole ne shi yasa idan musiba ta auku ba a son a ji musulmi yana kururuwa yana ihu yana daga cikin laifuka mafi girma yana daga cikin alkaba'ir ya kamata musulmi ya kasance mai yarda da hukuncin Allah tabaraka wata'ala a littafin anwarul buruk al-imam al-qarafi a mujallar na hudu shafi na 229 yace ilam na sakhata bil haramun ijima'an ya kamata ka sani tunzura fusata game da kaddaran Allah idan Allah ya hukunta wani al'amari gare ka ka nuna fushinka wannan haramun ne kuma duk malaman sunna sun tabbatar haramun ne ce warriba bil qada'i wajibin ijima'an ka yarda da hukuncin Allah <clears throat> shi ma wajibi ne nan ma babu wani malami da fahimtarsa ta bambanta a kai don haka yarda da hukuncin Allah muhimmin al'amari ne saboda me saboda kamar yadda wannan hadisi da muka karanta ya nuna mana komai yana da sababin da Allah ya sa kai za ka ce me sababin bala'i da Allah yake saka ma ɗan adam akwai hikima mai hikimarta babu ni'ima a duniya da lahira babu ni'ima ga ɗan adam kamar ya samu yardan Allah babu wata ni'imar da ta kai ka dace da samun yardan Allah idan ka samu yardan Allah ka huta ka huta a duniya kuma ka huta a lahira Allah ka samu dace da shi kana gani a cikin alkur'ani Allah yana cewa radiyallahu anhum wa rabu anhu ba karamin aiki bane shi Allah ta yaya ake samun yardansa to hanya ɗaya ce kana son ka samu yardan Allah to ga abin da annabi ya faɗa inda Allah yake yarda da bawa yarda da ɗan adam Allah shi halicci mutum saboda haka ya san daɗin bakin mutum ɗan adam yana da zaƙin baki sai Allah ya ce idan kana son ka samu yarda na to sai na ɗanɗana ma azaba mu gani in dai da gaske kake yi idan azaban nan ta zo to zan gane saboda haka shi Allah hanyar samun yardansa shine hanyar bala'i hanyar bala'i da hanyar jarabawa kaga kuma dan adam bai so saboda haka ya zama sa'abun li'annahu samanhu saboda haka yasa ya zama imani da kaddara ke da wahala me yasa saboda kudin saboda farashin farashin samun yardan Allah kenan kamar yadda ka sani in ka je kasuwa da kuɗi za ka sai abu ya za a ka samu yardan Allah za samu yardan Allah ne ta hanyar yarda da musiba ka yadda cewar musiba ba ta iya zuwa sai daga Allah kuma idan Allah ya tsara musiba za ta sauko wannan babu mai kau da ita shine abinda wannan aya ta karantar da mu babu wanda zai kawar maka da musiban Allah ya ce wa la nasiran ba ma kawar ba babu ma wanda zai iya rage maka musiban babu shi Allah ya ce min dunilla idan kana son ka samu saukin musiba koma ga Allah idan kana son ka samu Allah ya kawar da musibar gaba daya sai ka koma ga Allah dalili na uku hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda aisha ta ce faƙattu rasulallahi lailatan min alfirash akwai wata rana lokacin annabi na kwana a gidanta talaluba talaluba ba ta ji annabi a gefanta ba dama shimfiɗa guda ne bata ji manzon Allah ba kuma ga duhu saboda haka falta mastuhu sai tana talalube a duhu a cikin ɗakin ko dai za ta ji in hannunta ya taɓa manzon Allah فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد tana lalube tana lalube dama daga kofar ɗakinta sai masallacin annabi daga kofar ta sai masallaci tana laliban nan har dai hannunta ya wuce ƙofar ya shiga masallaci sai hannunta ya taɓa wato sawayen annabi muhammad kasan sawayen manzon Allah kamar tafin kafansa shi annabi ya yi sujuda ya kafa kafafunsa wannan shi yasa aka ce idan an yi sujuda ya kamata ka kafa kafa yatsunka ka kafa yatsunka ka hada su saboda yadda ta ji manzon Allah hannunta sai ya taba cikin eh, tafin wato kafafun annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil masjid tace wa huma mansubatan hannuna sai ya taba kasan wato eh, sawun annabi sawayen annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya hada su ya kafa su ya yi sujuda ashe haka ya kamata siffan sujudar musulmi ta kasance waho ya kulu sai na ji annabi yana addu'a manzon Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika ya Allah ina neman tsari ina neman tsari ta yardanka game da fushinka wa bi mu'afatika kuma ina neman tsari ta yafewarka min uqubatika game da uqubarka wa a'udhu bika kuma ina neman tsari da kai minka game da hukuncinka ina neman tsari da kai game da hukuncinka saboda kai sa musiba daga Allah ne maganin musibar ma daga Allah ne haka manzo Allah ya karanta da mu haka abinda ibn qayyim jawziya yake faɗa kenan a littafin eh, da ya rubuta tibbul qulub yace babu mai saukar da musiba sai Allah kuma babu mai saukar da maganin musibar sai Allah saboda haka babu mai iya kawo musiba sai Allah babu mai iya kawar da wannan musiba sai Allah tabaraka Wata'ala. wannan addu'a tana da falala tana da albarka mai yawa saboda addu'a ce da ta dauki tauhidi اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك حديث ينا صحيح مسلم باب ما يقال في الركوع والسجود yana daga nau'ukan zikiri da ya kamata mutum ya sujuda saboda abinda Aisha ta faɗa kenan annabi yayi sujuda ta ji irin addu'ar da manzon Allah yake a sujudarsa shine hadisi na 486 wanda shi ya nuna cewar babu shakka babu mai iya kawar maka da musiba sai Allah saboda ka in ma za ka nemi tsaro sai dai ka koma ga Allah shi kadai ke iya ba da tsaro ga bawa Allah ka ba mu tsaronka to sannan na hudu hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib sayyidina Ali shi ma ya ruwaito hadisi mai kamar na Aisha kama hadisin iri ɗaya sak <clears throat> amma hadisin sayyiduna ali ya bambanta da hadisin aisha domin hadisin aisha ta ce na tarar da manzon Allah yana sujuda wa huwa fil masjidi annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a amma hadisin sayyidina ali yace inna nabiyya kana yaqulu fi akhir witrihi <clears throat> idan annabi ya gama sallan witri idan ya shafa'i yayi witri to a witrin nan ba'da salam bayan sallama kamar yadda ya a wata riwaya bayan sallama amma akwai malaman da suke gani kamar ibn taymiya kayi addu'an kafin sallama shehi dacewa saboda addu'a ce idan addu'a ce kafin sallama ya kamata a yi ta idan zikiri ne to bayan sallama ya kamata a yi shi wannan fahimta guda ce annabi yana cewa allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika kaga addu'ar iri daya da wanda ta zo daga aisha allah ya kara mata yarda haka nan hadisin da sayyidina ali ba da labari addu'ar iri ɗaya ce shi sa wannan addu'a take da mahalli biyu kana yin ta a sujuda kana yin ta kuma idan ka gama witiri ka yi tahiya kafin ka yi sallama sai ka yi wani zikir idan ka yi sallama kuma sannan za ka yi subhanan malikul kudus ko subuhun kudusun rabbul mala'ikatu war ruh idan kaga da bambanci shi wannan addu'a addu'a ne wancan kuma zikiri ne subhanal malik al qudus rabbul mala'ikati war ruh wannan bayan an yi sallama daga wikiri amma kafin ayi sallama allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika har zuwa ƙarshe hadisin sayyidina ali yana littafin ashabu sunan gaba daya kuma hadisin ya inganta kamar yadda zuwa irwa ulgalil hadisin 430 kuma yana fakihu abu dawud hadisin 2282 wannan hadisin yake nuna muhimmancin addu'ar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana wannan addu'a me yasa yana karantar da mu ka yadda da hukuncin Allah kuma ka nemi taimakon Allah akan hukuncinsa abu ne mai wuya abu ne mai wuya bayan da za a yi ka samu sai ka dage wajen addu'a kai ta roƙon Allah yarda da hukuncin Allah wanda shi ke samar maka da yardan Allah in ka yarda wanda abin da Allah ya faɗa ke nan, eh, manzon Allah ya ce man rabiya falahun riba kafin ka samu yardan Allah sai ka yarda sai ka yarda cewar musiba ba ta zuwa sai daga Allah kuma babu mai maganin musiba sai Allah amma duk mutumin da ya zama zuciyarsa akwai akwai tunanin wani zai iya kawar maka da musiba wani boka wani matsafi to babu shakka mutum yana da saura wannan bai samu yardan Allah ba Allah ka tsare mu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi al-istighfar min at-taqsir manzon Allah yana neman gafaran Allah tunda ka gani annabi yana yin sa a sallar dare kuma hadisin sayyidina Ali annabi yana yinsa a bayan ya gama witiri kamar manzon Allah yana cewa Allah ka gafarta min gazawa na a wannan yini game da yarda da kaddara gazawa da aka samu ta sashi na a wannan rana Allah ka gafarta min shi yasa sai manzon Allah yake wannan addu'a hakanan ya zo ta bayanin al'imamun nawawi yana sharhu sahihi muslim a juz'i na hudu shafin ɗari biyu da hudu haka kuma littafin faidul kadir na al'imamun munawi a juz'i na biyu shafi na ɗari talatin da tara al'imamun munawi ya ce ista'aza min mu'afatihi ba'da isti'azatihi bi ridahu li'annahu yahtamilu an yarda anhu min jihati huquqihi wa yu'aqibuhu ala huquqi ghairihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah ta hanyoyi kashi biyu yace Allahumma inni a'udhu bi ridaka min saqatika ya Allah ina neman tsari da yardanka kada kai fushi da ni wa bi mu'afatika min uqubatika ina neman tsari da yafewarka kada kai ukuba gare ni shine al-imam an-nawawi yace tana yiwuwa kai ka ɗauka ka samu yardan Allah ta fashin hakkokin Allah don haka duk wata farilla kana ƙoƙarin tsaidaita abinda duk ya shafi ibada kana kulawa da shi ana samun mutumin da za ka gani yana ƙoƙari ta wajen sallah azumi duk wani hakkin Allah amma idan aka dawo hakkokin mutane fa ana kuka da shi to kaga baka cimma yardan Allah ba shi sa annabi ya nuna idan ka yi ƙoƙarin samun yardan Allah ka yi ƙoƙarin kuma samun yardan bayin Allah idan ba ka dace da yardan bayan Allah ba to za ka jawo makanka ukubar Allah shi ko Allah yana ukuba ne ga wanda bai yarda da shi ba shi yasa sai haɗa su ina neman tsari da yardanka game da fushinka kaga kenan Allah ka taimake ni in iya ibada da gaskanta hukuncinka da yarda da kai wa bi mu'afatika min cika kuma ina neman tsarinka da yafewarka game da ukuba, saboda ka kada ka kama ni da uquba akan abinda na na samu gazawa ta sashin mu'amala to sannan hadisi na biyar shine hadisin Ka'ab bin Mani'in eh, Ka'ab bin Mati'in al shi ake kira kabul ahbar wani daga cikin tabi'ai yana ba da labari inna najidu fi taurati mun samu a rubuce a littafin a taura anna nabiyallahi dawud salam annabi dawud kana idan sarrafa min salati shi ma annabi dawud in ya gama sallah sai ya ce allahumma aslih li dinin ladhi ja'altahu li isma وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بأفوك من نقمتك وأعوذ بك منك wannan yana daga cikin addu'ar annabi Dawud salam to amma wannan addu'a ba ta samu riwaya ta bakin manzon Allah ba hadisin ka'abul ahbari ne wanda ba ma sahabi ba ne yana daga cikin tabi'ai yake ba da labari ya lallai a rubuce a cikin ataura hakan ya taho a lokacin da ka'abul ahbari ya bada wannan labari akwai sahabin manzon Allah da ake kiransa suhaibu shi suhaibu sai ya ce ai annabi muhammad kana ya ƙulu hunna inda in sirafihi min salatihi shi ma annabi muhammad yana faɗan wannan in ya zo gama sallah saboda aka sai malaman hadisi wasu suke ganin hadisin ya inganta saboda ya samu shaidar sahabin manzon Allah zaka ga hadisin a sahihu ibn hibban haka nan ibn hajar ya inganta wannan hadisin yana fathul bari mujallal ɗaya shafi na 133 kuma hadisin yana tamamul minna littafin albani yana shafi na 229 kaga kenan wannan addu'ar yanda annabi Muhammad yake yin ta haka kuma annabi Dawud alaihi salam shi ma yana wannan addu'a neman tsarin Allah game da auka makushin Allah tabaraka wa ta'ala ah, yana da kyau a ce mun rike wannan addu'a saboda babu wanda bai fatan ya dace da samun yardan Allah saboda aka yi sa duk sa'ilin da kai witiri <clears throat> idan ka yi kafin kai sallama ka yi kai ka yi wannan addu'a akwai malaman da suke cewa bayan ka gama sallama za ka yi amma yin ta kafin a yi sallama shi ne mafi dacewa saboda duk mutumin da ya hada da neman taimakon Allah <clears throat> to ana fatan ya dace da samun rahamar Allah sai mu je aya ta gaba sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasu kashi biyu a lokacin da aka taho yakin eh, gazwatul ahzab shi na yake kira da gazwatul khandaq kashi biyu eh, sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam kashi guda munafikai ne su ne waɗanda wannan fitina da ta samu musulmai suke da kokari su zuga yan uwa musulmai akan a yi tawaye ga manzon Allah amma akwai kashi guda waɗanda sun tabbata akan imaninsu wannan yaƙi da ya taho bai girgiza imaninsu ba bai raba su da imani ba na'am sun samu girgizan imani amma ba su rabu da imaninsu ba wato su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake magana game da waɗannan munafikai Allah yake qad ya'lamu Allahu almu'awwiqina minku haƙiƙa Allah ya san waɗanda suke dan da muminai daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka ce almu'awwiqin almusabbitina linnas waɗanda wato suke sanya nauyin jiki ga mutane wanda suna cikin munafikai da zo idan an samu sahabai sai a riƙa. magana da su magana da za ta sa musu rauni magana da za ta sa sahabi wato ya ji tsoron ko kafiran na za su yi nasara akan musulmai don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma gaskiya bane wal da li ikhwanihim waɗanda suke ce ma yan uwansu halumma ilaina ku taho gare mu irji'u ilaina wa da'u muhammadan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai suke bakin ramin da aka tona kewaye da madina ga kafirai a tsallake su kuma suna nan gefe to saboda haka munafikai ba sa wurin ai munafikai ba su yadda ma an tona ramin da su ba munafikai ba tona ramin da su ba saboda haka sai suka aiko sako zuwa ga sahabban manzon Allah halumma ilaina ku bar muhammadu ku taho gare mu fa inna nakhafu alaikum alhalak muna tsoron halaka za ta same ku ba kwa ganin kafirai sun taho garin nan mutum dubu goma har kuna tunanin ku dubu uku za ku yi nasara kaga suna ta faɗin magana maganganu waɗanda za su kawo rauni a zukatan sahabban manzon Allah shine Allah ya ce wala tunan ba basa illa qalila ai waɗannan munafikan ko da yaƙi aka tafi za ka samu yaƙe-yaƙen da aka tafi da su ma kaɗan ne ba su da yawa sai Allah ya ce a shahatan alaikum وإذا أعينهم كالذي غشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حجاب نصيحة على الخير أولئك الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. To Allah yake gaya wa sahaban annabi Muhammad sallallahu yana tona asirin waɗannan munafikai Allah ya ce ashhatan alaiku waɗannan munafikan masu rowa ne masu mako gare ku Allah ya ce munafikan nan masu mako ne gare ku kaga ba masoyanku bane kaga maimakon annabi ne zai rika kwantar da hankalin sahabbansa sai aka waye gari Allah da kansa yake kwantar da hankalin sahabban manzon Allah wannan shi yake nuna sahabbai suna da gata a wajen Allah Allah yana ce masa sahabbai waɗannan munafikai ashihatan alaikum masu ruwa ne gare ku bukhala ta yaya aka yi suka zama masu ruwa bilhafri lokacin da annabi ya kira a zo a tona rami a kewayen madina a ba da taimako na dukiya ta inda za a agaza ma waɗanda suke da rauni munafikai gaba ɗaya sun noke sun ki bada haɗin kai to shine Allah yake cewa waɗanda ba su bada haɗin kai ba ma ta wajen samar da tsaro ga Madina waɗannan su za su faɗa muku magana ku yadda fa'iza ja alkhawfu waɗanda in tsoro ya zo zoro na ilaika za ka riga ganin suna kallonka taduru a'yunuhum idanunsu suna jujjuyawa kallazi yughsha alaihi min al-mauti kamar wanda mutuwa ta mamaye shi wato idan tsoro ya zo in ka dubi idon munafiki zaka ga hankalinsa ya tashi idanunsa suna kadawa Fa'ida idza zahaba idan wannan tsoro ya tafi salaqukum sai su shimfiɗa harsunan su basatu alsinatahum minkum eh, fikum fi wakti qismatil ganima idan an gama yaƙi za a yi rabon ganima to anan za ka ji daɗin bakin su ta wajen rabon ganima kaga kenan tsoro ya riga ya tafi za su shimfida harshe an bi alsinatin hidadin salakokun za su rika wato ku da harsuna masu kaifi ashahatan alal khairi munafikai masu tsananin murowa ne game da alkhairi ula'ika lam yu'minu Allah ya ce waɗannan ba su yi imani ba fa ahbata Allahu a'malahum saboda ka Allah ya bata ayyukansu wa kana wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan abu ne mai sauki ga Allah tabaraka wata'ala abu ne mai sauki don kai zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bata aikin ka wannan ba abu ne mai wuya ba saboda ba duka mutanen kirki ne suka yi zamani da manzon Allah ba wasu kafirai ne suka yi zamani da Annabi wasu kuma munafikai tashi kaga ba mutanen kirki bane don haka bata aikin mutum ba abu ne mai wuya ga Allah ba Allah karka bata ayyukan mu sai Allah ya ce ya hasibuna al-azab lam yatahabu wa in ya'til ahzab yawaddu law annahum ba'duna fil a'rab yas'aluna 'an anba ya hasabu na قليلا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا الله ما ya ce. munafikai suna tsammani rundunonin mayakan nan ba su riga sun tahi ba kaga munafikai ba sani ba tunda ba sa nan a gefen ramin tare da manzon Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa suna gefen wannan rami da suka tona kewai da Madina ba wai komawa gidajen suka yi suka zauna ba amma munafikai fa ba sa wurin saboda haka munafikai suna ganin kamar rundunonin nan ba su riga sun tafi ba bayan Allah ya riga ya tarwatsa su da guguwa wa in ya atil hazabu Allah ya ce kuma da a ce waɗannan rundunonin kafirai za su zo ya waddu law annahum baduna fil a'rabi munafikai za su so a ce ina ma sun shiga daji suna zama da kauyawa ba sa ma zama a birni saboda munafiki bai san mutuwa a hanyar Allah yas'aluna an anba'ikum suna tambaya game da labaranku wato munafiki zai sha'awar ina ma ya dade da barin zama a birni ya koma daji yana zama da kauyawa sai dai idan an ga wani bako sai a tambaya ka biyo ta Madina ya kaji labarin su Muhammadu wannan Allah ke ba da labari yana cewa munafiki ya fi wato ya fi tsananin tsoro game da kafiri saboda haka Allah ce inda a ce rundunonin mayakan kafirin nan za su dawo to waɗannan munafikai ga burin da za su yi kenan walau kanu fikum Allah ya ce kuma ko da munafikan suna tare da ku Allah ke gaya masahabban annabi Muhammad Allah ya ce habbai. inda waɗannan munafikan ma suna nan tare da ku tare da ku aka tona rami tare da ku aka aka tsaya ana ta fuskancin juna tsakanin musulmai da kafirai Allah ya ce ko da munafikan suna tare da ku ma qatalu illa qalila nan ma ba za su yaki ba face dan kadan waɗanda za su yakin daga cikin su ba su da yawa to sai Allah ya ce masahabbai لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة lallai kyakkyawan abun koyi ya tabbata gare ku game da halin manzon Allah kaga inda Allah yake yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan an gama yaki kaga Allah yana tabbatar da halin munafikai da halin kafirai sannan sai Allah ya tabbatar da halin manzon Allah an kushe wa munafikai bayan an gama kushe musu sai Allah ya ce masahabbai to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lallai idan ma akwai kyakkyawan abin koyi da kuke bukata to wannan abin koyin yana tare da shi liman kana yarjullaha amma fa ga wanda ya kasance yana fatan ya samu lada a wajen Allah wal yawmal akhir wanda yake fatan gamuwa da Allah a ranar ranar karshe wato ranar lahira wa zakarallaha kasira, wanda yake yawan tuna Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake yawan tuna Allah shine wanda zai yi koyi da Annabi Muhammad ka tuna Allah idan daɗi ya same ka ka tuna Allah idan wahala ta same ka kaga kana yawan tuna Allah kenan fi af'alin nabi wa aqwalihi idan ka shiga cikin damuwa sai ka dubi rayuwar manzon Allah kai misali da ita idan ka shiga cikin ni'ima sai ka dubi rayuwar manzon Allah kai misali da ita shi yasa Allah ya ce wa zakara Allah kaseera fi jami'il mawatin saboda haka in ka dubi yanda ake tsayuwa a yaƙi yanda ma ake tsayuwa a yaƙi Allah ya ce wallahi annabi abin koyi ne gare ni saboda manzon Allah bai tsoron kafiri annabi bai taba juya baya ga ga kafiri ba bai taba yi ba shine Allah ya ce abun koyi ya tabbata gare ku game da halin manzon Allah ibnu kasir fassaran wannan ayar wannan aya ta 21 ta suratul azabi yace hadhihi al-ayatul karima aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillah idan kana neman hujja da take nuna cewar ya kamata a kwaikwayi manzon Allah fi aqwalihi ta maganganun manzon Allah wa af'alihi da ayyukan manzon Allah wa ahwalihi da halayen annabi wato gaba ɗaya rayuwar manzon Allah abin koyi ne idan kana neman hujja a cikin alkur'ani to wannan aya ita ce asali wali hadha umira an-nasu bi ta'ashi bin nabi yawm al-ahzab kaga nan yaki fa ake yi ana gwabza yaki amma Allah yake ce ma musulmai annabi abin koyi ne gare ku kaga a lokacin yaki kenan me yasa aka ce annabi abin koyi ne gare mu ibnu kasir yace fi sabrihi ta wajen hakurin manzon Allah wa musabaratihi da irin dauriya na annabi sallallahu alaihi wasallam wa murabatatihi da zaman dako wa mujahadatihi da dagewa ta wajen fada da kafirai wa intibarihi alfaraja da yanda manzon Allah yake jiran ya samu sauki daga Allah manzon Allah baya jiran ya samu sauki daga wani sashi illa wajen Allah min rabbihi azza wa jalla salawatullahi wa salamu alaihi da'iman ila yawmiddin wannan bayanin ibn kasir saboda haka yasa wannan ayat ta zama babban hujja na cewa annabi abin koyi ne ga kowane musulmi idan annabi zai zama abin koyi a lokacin yaki to kaga kenan manzon Allah abin koyi ne a kowane lokaci a kwanci a lokacin da hankali ya kwanta to kuma in ka dubi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga haka din ne saboda manzon Allah ya faɗa ta wajen sallar shi hadisin yana sahih bukhari babu ma jaa fi ijazati khabar al-wahidi manzon Allah yake cewa sallu kama ra'aytum muni usalli ku yi sallah yanda kuka ga ina sallah ashe kaga ta sallah a yi ƙoƙari a yi koyi da manzon Allah idan ka dubi labarin aikin hajjin annabi shi kuma wannan ya taho a sahihu muslim babu istihbabi ramyal jamratil aqaba yawman nahari rakiban annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masahabbai lita'khudhu anni manasikakum lalle ku rika koyon yanda aikin hajjin ku zai kasance daga nawa aikin hajjin wato ku rika koyo daga wurina kaga aikin hajjin ka yayi kama da na manzon Allah sallar ka tayi kama da ta manzon Allah yakin ka yayi kama da na manzon Allah saboda wannan ya zo ne a karkashin yaki don haka yasa idan har kana yawan tuna Allah kamar yadda Allah ya faɗa liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dhakara Allah kaseera idan mutum yana yawan tuna Allah babu shakka zai yawaita tuna manzon Allah ƙa'ida ne don haka yasa malamai suke ɗaukan wannan aya suna haɗa ta da aya ta 31 ta suratu Ali Imran qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kamar da son Allah da son Annabi Muhammad a hada suke ba yadda za a yi karaba su shi yasa a ƙarshen maganan a ƙarshen maganar Allah wannan aya ta 21 ta suratul ahzab Allah ya ce liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakara Allah kaseera wanda farkon ayan ana magana ne akan koyi da manzon Allah ƙarshen ayan sai aka dawo magana akan Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi yake nuna da son Allah da son Annabi Muhammad abu guda ne in ka raba su to babu shakka ba za ka tsira ba akwai inda Allah ke cewa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu Allah ya ce duk abin da annabi ya kawo muku karba kuma duk abin da manzon Allah ya hana ku ku bari to wannan magana kenan game da munafikai waɗanda suke tare da annabi a garin madina a lokacin da aka yi yakin al-ahzab sai kuma bayani game da muminai mai Allah madaukaki ya ce walamma ra'al mu'minuna lahzaba qalu hadha ma da Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba a lokacin da mu'mine suka ga rundunonin kafirai sun iso garin Madina lokacin da mu'minai suka hangi ga rundunonin kafirai sun iso garin Madina qalu sai suka ce haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abinda Allah da manzo suka yi mana alkawari wa sadaqa Allah wa rasuluhu kuma Allah yayi gaskiya manzonsa ma ya faɗi gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma hum illa imanan wa taslima zuwan kafiran zuwan kafiran garin Madina bai ƙara wa muminai komai ba face imani da kuma daɗin miƙa wuya ga Allah wato lokacin da kafirai suka iso garin Madina su munafikai hankalinsu ya tashi saboda ka gudu suke suna buya annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka tinkari kafiran su kuwa muminai Allah yake da suka hangi kafirai sun zo gari sai suke cewa kai ga abin da Allah da manzo suka mana alkawari kuma Allah da manzo sun faɗi gaskiya to ina ne alkawarin yake babu shakka alkawarin yana nan a cikin alkur'ani alkawarin yana cikin alkur'ani wanne ne alkawarin ita ce aya ta 214 ta suratul baqara idan ka dubi suratul baqara idan kai mumini ne bai kamata ka manta wannan ayar ba ya kamata ka rika bitanta akai-akai Allah madaukaki yayi tambaya am hasibtum an tadkhulul jannata shin kuna tsammani za ku shiga gidan aljanna walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum alhali misalin wahalan mutanen farko bai zo muku ba kuna zaune lafiya kalau ba ku samu wahala irin ta mutanen farko ba kuma ku shiga aljanna da sai Allah ya bayyana abin da ya samu mutanen farkon masathumul ba'sa'u wabbarra'u wa zulzilu Allah ya faɗi wannan yana tambaya ashe har kuna tsammanin za ku shiga aljanna irin wannan irin bala'in da ya samu mutanen farko bai same ku ba ashe shekaga ka daina ma tunanin zaka shiga aljanna sai Allah ya jarraba imaninka samun aljanna ba zai mayu ba am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum har kuna tsammanin za ku shiga aljanna alhali misalin waɗanda suka shuɗe a gabaninku ku bai zo gare ku ba menene misalin masathumul ba'sa wa barra'u kaga kenan wahala ta same su cuta ta same su wa zulzilu an girgiza su in ji Allah hatta ya kula rasulu har sai da ta kai ga manzo da kansa manzo da kansa wallazina amanu da waɗanda suka yi imani ma'ahu a tare da shi suna cewa mata nasrullah yaushe nasaran Allah za ta zo saboda tsananin wahala an kai wahalar da shi kansa manzon Allah har ma tambaya yake yaushe nasaran Allah za ta zo sai Allah ya ce ala inna nasarallahi qaribun ai nasaran Allah a kusa take wannan alkawarin Allah ne saboda sahabbai sun karanta wannan aya sun karanta Allah ya ce babu mai shiga aljanna sai Allah ya taba imaninsa sai Allah ya gwada ka da bala'i da fitina a girgiza imaninka to suna nan ba su ga wata fitina mai girma ba sun san dai alkawarin Allah gaskiya ne sai an samu don ba yadda za a yi su shiga aljanna sai an jaraba su ana nan kwatsam musulmai na daga idanu sai suka ga kafirai nan dubun dubata sun zo garin madina Shi ne sai musulmai suka ce ab ai maganar Allah ashe gaskiya ce mu mun ɗauka muna zaune a gidajenmu mu ci mu sha mu kwanta lafiya haka za mu shiga aljanna Allah ya ce ba haka ba ne sai an taɓa mu to ga alamar jarabawar ta zo shi ne sai Allah ya ce wa ma za da hun illa imanan wa taslima ai mutumin da ya zauna da tunanin wannan zai iya faruwa da shi to shi ne wanda idan abin ya faru sai ya ƙara masa imani don haka yasa a kullum ka zauna da shiri ka zauna da tunanin Allah ba zai barka ba sai ya jaraba imaninka Allah ba zai barka ba sai ya gwada imaninka saboda haka aljanna ba ta samuwa sai Allah ya jaraba mu irin yanda Allah ya jaraba mutanen farko waye wannan fasara Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yarda Abdullahi bin Abbas kuma ba shi kadai ba akwai al-Imam Qatada wa ghayr wahidin uh, Ibn Kathir yake cewa wa huwa bahir kuma babu shakka haka ne ya aka yi a lokacin da rundunonin kafiri suka iso garin madina musulmai na ganinsu hankalinsu ya kwanta shi ne abdullahi bin abbas ya ce saboda tunanin waccan aya ta suratul baqara waccan aya ta suratul baqara inna ayatul baqara almazkura mubayyana li ayatil ahzabi hadhihi waccan aya ta suratul baqara aya ta 214 ita take tabbatar da bayanin da ya zo a wannan aya ta 22 ta suratul ahzabi akwai hadisin amru ah, bin aufin al-muzani au amru bin aufin al-muzani yana ba da labari yana cikin sahabban annabi muhammad khataba rasulullah a ah, madukiratul ahzab فقال أخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها كما رأينا مكبات الأباري ألوك تند أكي تونا والنرامي الخندق سيكسن منظر الله يبا مسحبي الأباري أنا تونا رامي أكي ويد مدينة النبي أنا قايا مسحبي ننقبا za mu ci nasara a yaƙe-yaƙe ba ma wannan yakin ba saboda ya ƙara kwantar da hankalin sahabbansa saboda ka zama istabsharan muslimun musulmai suka samu albishir suna cewa alhamdulillah mau'idun sadiqun ah, suna cewa iz wa'adana bin nasri ba'da al-hasri wannan alkawari na manzon Allah gaskiya ne gashi annabi yana ba mu labari za mu yi nasara alhali kafirai so daga sun kewaye mu a yanzu kafirai sun kewaye garin madina ta duk inda ka daga ido za ka ga kafirai amma sai ga shi Allah yana ba su labari daular farisa daular rum za su ci nasara a kansu saboda manzon Allah ya cire musu ma tunanin waɗannan kafinan da ke kewaye da garin madina wannan hikima ce ta Allah subhanahu wata'ala to a lokacin da al'amari ya tsananta in ji wannan sahabi walamma shtadda al'amru alal muslimin وطال المقام في الخندق قام عليه الصلاة والسلام على التل الذي عليه مسجد الفتح manzon Allah da al'amari ya tsananta an kai sati biyu zuwa sati uku kafirai suna kewaye da garin Madina hankali a tashe babu halin barci, kaga kenan yadda Allah ya faɗa a suratul bakara. hatta ya kula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah sai da aka kai wannan gaɓar manzon Allah da ya dubi al'amari ya tsananta sai annabi ya hau kan wani tsauni wannan tsauni shine wanda ake kiran masjidul fathi in ka tafi madina ga inda masu zuwa ziyara akwai masjidul fathi yana kan wani tsauni a cikin dare akan kira shi masjidul ahzabi ko dai a ce masjidul fati ko masjidul ahzabi a lokacin da manzon Allah ya hau kan wannan tsauni tawakka ma adahu Allah minan nasri manzon Allah ya dinga roƙon Allah game da nasarar da ya masa ta wannan ya taho a littafan sira ko da ke labarin akwai riwayoyi waɗanda ke da rauni a kai kamar yadda ya zo ta fiqh sira yana shafin 296 amma kisatu sakara cewa annabi ya hau kan wannan dutse babu shakka gaskiya ne hadisin yana sahih bukhari kitabun rika babu la aisha illa aishul akhirah ah, za ta gani hadisi na ɗaya kuma akwai ma littafi wanda aka rubuta na tarihin masallatan garin madina wanda ake kira almasajidu saba'a sunan littafin kenan littafin abu jabir bin muhammad al-ansari in ka dubi shafi na goma sha ɗaya kuma labarin ya taho a littafin dala'ilun nubuwa na al-imam bai baihaqi yana mujalla na uku shafi na 436 wannan labari ya zo a kitabul musannaf yana mujalla na bakwai shafin 146 kamar yadda aka samu hadisin amr bin aufin al-muzani haka na aka samu hadisin umar bin al-hakam al-ansari shi ma ya ba da labari ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga al'amari ya tsananta lammashtadda al'amru alal musulmi al'amari ya tsananta ga musulmai a ce an samu kwanaki goma sha hudu babu halin bacci babu halin girki kuna kuna ƙoƙarin kare kawunanku da kuma garin gaba ɗaya daga makiya Allah kaga kenan akwai gajiya akwai wahala saboda haka sai manzon Allah ya hau kan wannan tsauni ana kiransa Majidul ahzab a yanzu fa kana min du'a'ihi manzon Allah da ya hau sai ya roki Allah wato abinda annabi yayi sai ya dace da abinda Allah yake faɗa a waccan ayata suratul baqara hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib manzon Allah yayi addu'a اللهم لك الحمد لا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مهين لمن أكرمت ولا مكرم لمن أهنت ولا ناصر لمن خذلت ولا خاذل لمن نصرت ولا معز لمن أذللت ولا مذل لمن أعززت ولا رازق لمن حرمت ولا حارم لمن رزقت ولا مانع لمن أعطيت ولا مؤطي لمن منعت ولا رافع لمن حرمت ولا رافع لمن خفضت ولا خافض لمن رفعت ولا ساتر لمن حركت ولا خارق لمن سترت ولا مقرب لمن باعدت ولا مباعد لمن قربت النبي صلى الله عليه وسلم يدنج يبون الله يدنج يبون الله ثم دعا عليه وسلم الدعاء akan waɗannan kafirai da suka kawo yaƙi garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi addu'a a kan waɗannan mutane falam yusbih fil madina kazzabun min al-ahzabi wala mushiriki mushrikina wato annabi da yawan nan addu'a a wannan dare kafin gari ya waye Allah madaukaki ya amsa masa saboda haka Allah ya tarwata kafirai eh, yana kama da addu'ar da manzon Allah yayi a lokacin da aka zo yakin Uhud wancan addu'a na yakin Uhud hadisin ingantacce ne wannan hadisin isnadinsa yana da ɗan rauni amma addu'o'in suna da kamanni wancan addu'a yana takariju kitabin sunna hadisi eh, na 381 babu shakka annabi yi addu'a wannan dare addu'ar da manzon Allah yayi yi sun Allahu al-ahzaba gari bai waye ba sai gashi Allah ya tarwata waɗannan rundunoni sabihata ba da hisarin madina khamsata ashara yawman a wata riwayar ana cewa an samu kwanaki goma sha biyar da suke gewaye da garin madina wata da yana nuna sun fi haka sai ga shi allah maɗaukaki ya tarwatsa su saboda haka nan da nan gaba ɗaya sun gudu sun bar gari to allah maɗaukaki yake yaban muminai ya ce minal mumini na rijalun فمنهم من من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا wato Allah yana tabbatar da daga cikin muminai akwai waɗanda sun tabbata akan biyayya ga Allah da kuma manzon Allah ba su tabbata cikin munafikai ba kaga a ƙarshen labari Allah yana yabo yana jinjina masahabban annabi Muhammad ba zai mu karanta wannan ayar ba saboda lokaci ya zo ƙarshe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك